ai ba zai ta dawo gida eh. da ta dawo gida sai yake cewa aka yi aka dada yin makaranta sai sai ta ce masa ai an ce wato kokarin ka ya wuce dinna na ɗaliban nan mm. saboda haka ba zai yi ba dole sai dai koyar da kai a gida to daga nan sai ta ta koya mata ta koya ma har ya zama to ya zama abin da ya zama mm. har shi ne kirkiro mana telefon duk har telefon din hannun ci gaba ne na wancan mm. kuma yayi ta maimaita tun da yayi ya gwada ya kasa ya gwada ya kai su dubu to daga nan ya ci nasara daga nan shine aka samu wannan wannan fasaha gaba daya amma da ta mutu ya dauko takardar da aka rubuta a makaranta hmm. ci aka yi danki da kiki ne babu yanda za a iya iya karatu ba abin da zai koya to saboda haka sai ta juya abin ta kuma sai ta juya masa saboda shi kuma ya yadda hmm. an cewa ya fi kowa din kuma gashi nan misali yanzu ya zama abin da ya gaskiya abinda abinda abinda abinda muke nufi dama a can din mm. realization din mutum kar ya yaddar wa kansa cewa ba zan iya ba mm. shi yasa ina jin daɗin zancen Albert Einstein ne mm. daga cikin wanda suke cewa mai kwakwalwa a duniya yace babu dakiki ba babu dakiki wai kawai ka baka cewa wani dakiki ne babu shi mm-hmm. sai dai in baka koya mara yadda ya kamata ba ko kuma bai maimaita ba in ya maimaita ya kaza zai iya ba shi yasa su ma laraba suke faɗa ba yace tabbit takrar hmm, ya faru himar hmm. in ka maimaita a jaki ba jaki ba shine ne karshen kiki ka maimaita mar nawa ne za ga cewa shi ma yana dawowa gida ai eh? shi ma akan bar shi kuma ya dawo gida inda inda ya dawo gida ya je kai abubuwa da kansa ya san inda zai je a tsaya kaga ma'ana hmm. kenan da muke ganin inda idan ko mu a Hausa ne za mu ce wa mutum wato wato karshen dakiki <laughs> sai ya ce jaki ne to amma jaki ba ba ne mu ne muka yaddar wa kanmu cewa dakiki ne sai muke ganin kamar dakiki sosai amma nawa ne aka tarbiyyantar da shi ya zamanto ya iya abubuwa da yawa a wannan sashen sosai to saboda haka ashe nan mutum ya yaddarwa kansa kan mm. cewa za a iya ruguza shi ne zai janyo zai ya ruguje din kuma gaba ko kuma ya zamanto abubuwan da ake yadawa mm. mutum ya yadda ya ji yasa ya yi bayanin abubuwan wani lokaci ta hanyar propaganda mm. iri iri bature ya nuna maka cewa ai ba za ka iya ba shi zai iya maka yanzu akwai waɗansu abubuwan da makarantu waye sai a ce ayin ka kawo fararen nan kana yi sai ga kamfanin ya tafi amma mu ba zai yi ba ba zai yi ba hmm. ko ba gaskiya ba ne hmm. me isa yawanci idan mutum ya fita wata kasar zai karatu sai ga cewa kuma dan najeriya ne ya zama daban ko an bashi wani abu za a ga cewa ya riƙe hmm. ya kuma ci nasara a cikin waɗannan abubuwan waɗannan abubuwan suna da muhimmanci na ganin akwai akwai amma nukuta mai muhimmanci kuma har yanzu a nan ɗin shine maganar maimaita abu maimaita a yi ta maimaita wa mutum abu hmm. guda ɗaya har sai ya yarda cewa wannan abin haka ɗin ne eh. alharin kuma a hakikanin gaskiya wannan abin ba haka ba haka yake ba to yawan maimaitawan kuma sai ya zama ya fahimci cewa gaske ne hmm. ɗaya daga ciki misali a musulunci a tarihin musulunci hmm. abin da nake iya tunowa shine abin da ya faru da yan kufa da kuma sayyidina hussein eh. radiyallahu anhu wasiku aka rika tura masa cewa an yi masa mubaya'a eh. wajen kusan wasiƙu kusan 500 ya fito da su lokacin ma dalilin da ya sa ya fita kenan daga makka har ya kama hanya zuwa can hmm. wato adadin abin nan ɗansu misali kamar ka iya cewa hmm. littafi littafi littafi yawwa littafi eh. akmar ne wato wato kamar littafi littafi ba wai mutum kamar guda ɗaya kamar a ce takarda ba 500 eh, din eh. ana nufin littafi manya manya wanda da sa hannun mun yi maka wannan ya san sa littafi mutum dubu nawa zaka tarar a ciki dubbai ne a ciki ya yarda don haka wannan dole ne mutum zai yarda hmm. ya fita hmm. ya fita kuma abin ya zamo ashe ba haka bane ya zamo sun juya masa baya ashe gaba ɗaya waɗannan abin da a ah, ciki to shine abin da nake ganin kamar ita ma yana da muhimmanci sosai da sosai tsarin wato tsarin wato wato yada abubuwa a duniya har da jarida da waɗansu abubuwa aka ce ka maimaita hmm. ƙarya so dubu mutane za su yarda tun abin ba haka bane amma an maimaita an maimaita wato subconsciously hmm. sai zamanto mutum har ya zo ya karbi wannan abin yana ganin cewa eh haka ne fa hmm. da an faɗa anan an faɗa anan an faɗa anan sai ga cewa kai ka yadda hmm. to waɗannan abubuwan shi yasa yanzu misali in kana kallon labarai na turai ko na waɗansu abubuwan akwai abu guda ɗaya da suke mana wanda wannan abin ya sha zai ɓata wa maka rai sosai ga cewa reporter wanda zai rahoton najeriya hmm. idan ya tashi zai rahoto yana hmm. ba abuja hmm. sai ya tafi irin wajen karu ko abin wajen hayaniyar nan eh, inda yake aiki ga dan jaridar manya-manyan gidajen talabijin na bana son ambaci sunayen eh. za ga cewa anan zai ga mutane a Hargitse, ga ledoji a ƙasa eh. yanzu misali abuja ɗau wani wajen ma a duniya ma ba sai a ce wannan ina ne ba gaskiya amma ba za su yi ba hmm. akwai wata wanda ɗaya daga cikin rahota ce ɗaya daga cikin manyan manyan gida yar afirka ce hmm. amma matukar za ta yi rahoton najeriya ba ta tsaya a waje mai kyau hmm. akwai ɗaya wanda shi ma ɗaya ita wajen kenya ce kawai akwai ɗaya wanda na sani <laughs> yana rahoton larawa abin nan shi ɗan sudan ne in sai na najeriya ba zai ba amma in za ga nasu sai je wani wanda yake mm, mm. to sai a gaya wa duniya cewa fa kai afirka din akwai tashin hankali yanzu mun kana tafiya a wadansu kasashen afirka mm. ana ganin ka za a ce ya yaki ya kuke fama da yunwa ko wani abu ko yunwa eh da kuma tashin hankali har hoton da suke irin baza wata na neman taimako din nan ma wanda za a nuno kamar yaro a kanjami ga angulu a kusa da shi watakila tana jiran eh, ya mutu ta cinye shi wanda kaga yaushe misali wani anan a nan Najeriya ya taba gani irin wannan angulun ma ba ta da ba ma angulun zai ka neme ta ma ta gudu mm. to amma yanzu a waje da yawa wannan ita ce sufar mu mm. akwai lokaci da na ce wani ya kamata ya zo Najeriya ya kasuwanci sai ya rinka jin su mm. ai an ce ba kwanciyar hankali akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman addini wanda ba sai na ambaci sunansa wanda yake zaune a saudiya wala idan ya tashi misalin afirka zai ce adaralu afirka mhm. wato kamar ka yi wani kungurmin daji ne a afirka mm. akwai wanda lokacin da muka yi nysc da waɗansu akwai misali wanda ba ga cewa ba wai a can nesa ba ne a nan cikin najeriya ma akwai irin wani mm. sai muka yi da wata wadda ta daga ɗaya eh, kudancin garin nan eh. to lokacin a camp din sai take tambayar mu take cewa ita wai ai ce aka yi mata arewa ba ma bishiya gaba ɗaya. kano ba ma bishiya ita an ce mata wai sahara ce eh. kawai ya shi ne da waye amma kuma sai ta zo take ganin bishiyoyi ya aka yi haka eh, abin mamaki abin mamaki mm. to misali kaga a ƙasa ɗaya ma kenan to mm. ina kuma ga ya zamanto kayi nesa kayi nesa suka ce a daga kurmi wani abu wanda ba san ina abin haka dai ya haka yake sufanta mm. na sha jin lectures yana yawan faɗa a ji a da raleigh wanda misali mu mun san wannan abubuwa to wato idan mutum abinda mu muke abinda ya samu wannan daurayar ta zamanto muhimmiya saboda eh. ya zamanto abin ya fito sosai ya fito sosai hmm. idan mutum ya darwa kansa eh. to sai a zo kuma a hargitsa ka sai a zo a ce ai manyan ku ne hmm. sai ka daina ganin laifin eh. sai ka ce ai mu manyan mu ba su yi kaza ba ai su su kaza ai su su kaza hmm. misali sai ka ga cewa kullum laifin ba naka ne na manyan ne na manyan ne mm. ko kuma na wane ne na su mm. wane ne mm. yanzu misali kana zama da mutane ka tambaya ka je ce ai wannan abin ai su kaza ne ai ka san ma'aikatan misali wani zai ce maka dan kasuwa ne sai ce ma'aikatan gwamnati eh. ma'aikatan gwamnati ce yan kasuwa ne su suke yin kaza da kaza saboda haka zargi muna ta zargin junanmu to sai ya zamanto misali mun hargitse wanda kuma a ka'idar musulunci misali abinda kullum muke karantawa alhamdulillahi rabbil alamin ba za ka cewa idan mun zo ba a cewa iyaka a abudu ba iyaka a sta'in hmm. wanda kaga daidai ne a larabci kai mhm. kadai nake bautawa kai a sai aka ce muke bautawa mhm. saboda abu ne a dunkule mhm. matukar wane da wane da wane ba mu zo mun haɗu ba ba za mu tsira ba har a addinin kama abin da fatiha take koya mana kenan wato dole ya zama an yi aikin gayya gaba daya gaba daya bayan da za yi ka zama to independent wanda ɗaya daga cikin misali abin da yake ta ruguza kasuwancin mu kenan da harkokin mu saboda wai kowa independent yake son ya zama akwai jami'a akwai ma ina jin <laughs> independent da kuma kuskure ne hmm. a musulunci mu interdependent buke zama hmm. ba ka zama dependent ba hmm. ba ka zama to ka mutum ya saki ya eh, miƙe kafa kawai ka sai dai ka sai dai ka abin nan ko kuma ya zama to ka zama to ka wadatu da mutane wannan ba tsarin musulunci ba ne sai dai ka zama to interdependent ku zama to kun haɗu kun sani abu ai har tahiya an ka zo karshen rufe sallah sai ka ce assalamu ba ka ce alayya aminci ya tabbata a gare ni assalamu alaina mm. ko kai kaɗai kake yin sallah mm. kaga ba kowa a tare da kai ba jami'i kake ba sai ka ce assalamu alaina wato aminci ya mm, tabbata a kan mu gaba ɗaya mu gaba ɗaya ba kai kaɗai ba wala ibadillahi salihin saboda haka wannan shine sai aka rasa yanzu misali za ga yan kasuwa sun fara kasuwancin su da suna da dubu ɗari sai suka samu miliyan ɗari sai ga wannan alaji ne wannan alaji ne shi to sai kawai a raba a ba da mun fara ma da dubu ɗari ma baya balle yanzu muna da miliyan ɗari mm. shi ma ya zama alajin kansa wannan ma ya zama alajin kansa sabanin su kuma waɗanda suka fahimci cewa wannan interdependent din mm. a mm. kwanaki can misali da google suka nemi wasu haɗe da manya-manyan misali za a ga an haɗa eh. wannan misali manyan kamfani eh. mai da whatsapp za su yi misali su ga karkashin wannan facebook ba mm. to amma kaga sai a haɗe mm. sai a ga waɗannan wato multi corporation din saboda mm. su ne za su baka dama ka ci gaba amma yayin da ka zamanto kowa yana zaman kansa shi yasa unguwanni kowa zaman kansa yake na gyara kwatar gida